Haka yake sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hatsin ranar Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin ina za mu je na Hadiza Kyari wanda zai rika nazarin batutuwa da suka shafi rayuwar yara da matasa. sai kuma maimaitin shirin ciwon mace shirin da ke haɗa kan mata su tattauna abin da ya shafi rayuwarsu ta yau da kullum za mu kuma ji abin da yake tsone maku masu saurare ido ta sakonnin da kuke aiko mana a wayar tarho amma kafin mu kai ga waɗannan duka ga halin da duniyar ke ciki assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya makili Amurka tana ci gaba da kwashe sojojinta daga kasar Somaliya biyo bayan umarnin shugaba Donald Trump a farkon wannan wata. A cewar ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon, jirgin ruwan sojin Amurka na USS Herschel yana gudanar da aiki a gabar tekun Somaliya domin sake wa jami'an ma'aikatar tsaron Amurka wuri daga Somaliya zuwa wasu wurare daban a Afirka ta gabas, a cewar mai magana da yawon rundunar haɗin gwiwar Amurka da Afirka da ake kira Africom, Kelly Cahalan tana faɗa wa muryar amurka jirgin mai tsayin taku 800 da ke tsaye a tungar sojin ruwan somaliya ta suda bay zai taimaka wa ayyuka daban-daban na sojojin ruwa kamar taimakon ayyuka na musamman da kuma taimakon aikin jin kai a cewar sojin ruwan umarnin na trump wani bangare ne na neman janye sojojin amurka a wurare daban-daban a duniya ciki har da afghanistan da kuma iraki kafin ya fice daga shugabancin kasar a ranar 20 ga watan janairu An yi wa 'yan majalisar dokokin Amurka bayani akan gagarumin kutsen yanar gizo da ya yi tasiri akan cibiyoyin gwamnatin Amurka. Kana sashen masu zaman kansu sun yi kira ga kasar ta tashi tsaye kashedi da aka yi da bayanan da aka tattara na nuni da rasha ce take wannan aikin bayanan daga 'yan republican da democrats ya fito ne daga kashedi da jami'an kula da tsaron yanar gizo na amurka suka yi cewa girman kutsen ya zarce abin da ake tunani ya shafi shafukan manhajoji da dama tun daga akalla watan maris na shekarar bara har yanzu ba iya gane girman harin kutsen da aka yi ba amma muna sani da yana da matukar girma da ba a taba ganin irinsa ba in ji shugaba mai riko na kwamitin tattara bayanan sirri a majalisar dattawa dan republican marco rubio a wani saƙon twitter a jiya juma'a hanyar da aka yi amfani da ita wurin kai harin kutsen ya yi daidai da yadda rasha take ayyukan yanar gizo in ji rubio yana kashedi cewa tun da jami'ai sun tabbatar da inda kutsen ya fito to wajibi ne amurka ta mai da martani kuma kada ya tsaya ga takunkumi kadai a hali da ake ciki kuma amurka ta ƙara kamfanonin china da dama ciki har da babban kamfanin ƙasar ta smic da kuma kamfanin ƙera jirage marasa matuka a cikin jirin kamfanonin da aka haramta kasuwanci da su yayin da gwamnatin shugaba donald trump ke ƙara tankiya da china a makonnin karshe da suka rage mata tabar ofishi kamfanin dillancin labaran reuters ne ya fara ba da labarin ƙara kamfanin smic da sauran kamfanonin da safiyar jiya juma'a ana kallon wannan matakin a matsayin yunkurin trump ɗan republican na baya-bayan nan domin ya ci gaba da matakansa masu tsauri a kan china a matsayin wani bangare na dadaɗin rikicin kasuwanci da harkokin tattalin arziki tsakanin washington da beijing ma'aikatar harkokin kasuwancin amurka ta ce matakin da aka ɗauka a kan kamfanin china na smic zai dakatar da yunkurin beijing na yin amfani da fasahohin fararen hula ga bukatar sojoji da kuma damuwa game da ayyuka tsakanin kamfanin smic da kamfanonin kera kayayyakin aikin sojin china wasu lauyoyi da dama da 'yan kasuwa sun bayyana shakkunsu akan tasirin matakin na jiya juma'a akan kamfanin smic Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Kakakin Majalisar Wakilan Amurka Nancy Pelosi ta karbi allurar rigakafin COVID-19 a jiya Juma'a bayan da mataimakin shugaban kasa Mike Pence ya karbi rigakafin da safiyar jiya. Pelosi mai shekaru 80 ta karbi allurar ne a lokacin da manema labarai ke kallo yayin da majalisar dokoki da kotun koli ke halartar shirin ba da maganin da likita Brian Monahan ke yi. Munhan shi ne zai ba da maganin rigakafin ga manyan jami'an Amurka, kamar yadda jami'an sashen leƙen asiri suka shirya ci gaba da batun tunkarar annobar. Pence ya karbi nashi allurar ce a fadar White House tare da uwar gidansa Karen da babban likitan tiyata na Amurka Jerome Adams. ya ce ya daɗe cikin hanzari yana neman ya karbi maganin rigakafin domin ya nuna wa amurkawa cewa maganin ba shi da matsala kana yana da inganci A ƙarshe, katangar da Pakistan za ta yi kan iyakarta da Afghanistan wata gagarumar nasara ce ga yunkurinta na inganta tsaron iyakar yammacin ƙasar. Amma wasu masu fatauci a Pakistan sun nuna damuwa cewa aikin zai addabi harkokin rayuwar jama'a ta hanyar kawo tsaiko ga fataucin shekaru aru-aru ma'aikatar sojin pakistan ta faɗa a farkon watan disamba cewa za ta kange iyakarta mai tsawon kilomita 2,600 a cikin 'yan watanni masu zuwa wanda afghanistan ke kira hanyar durand ko kuma durand line ministan harkokin wajen kasar shah mahmud kureshi ya faɗa wa manema labarai a makon da ya gabata cewa katangar za ta hana masu shiga kasar taɓa launin hanya kada za ta takaita ayyukan 'yan ta'adda labaran duniya kenan kuka saurara. Yanzu kuma ga Hadiza Kyari da shirin ina za mu je. assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin shirin ina za mu je matasa wanda ni hadiza kyari ke gabatarwa. namu na wannan makon za mu yi dubi ne akan muhimmancin ilimin jima'i da yara. A wannan zamani da aka samu ci gaba sosai kuma ake samun bayanan iji daban-daban da suka shafi jima'i. Koyar da yara ilimin jima'i na da matuƙar muhimmanci don kare su daga fadawa halin da na sani. A lokuta da dama akan samu iyaye da ba sa baiwa 'ya'yansu lokaci kasa tattauna ma da su balle ma su ba su irin wannan ilimi kan hanyoyin kare kansu wanda hakan kan kai ga yara ga hatsari har ya kai ga cin zarafinsu sai ku biyo mu domin jin karin bayani a kashi na farko na shirin namu na yau wakiliyar mu shamsiya hamza ibrahim ta haɗa mana zaure da wasu mata ƙwararru iyaye malaman addini yara su kansu don ta ji bakin su game da wannan batun shamsiya bismillah malama aisha usain jami'ar sanin halayyar dan adam ce da ke aiki karkashin kungiyar sunshine series mind wellness ta yi mana shimfiɗa akan wannan batu ilimin jima'i na da matukar mahimmanci da zarar yara suka fara wayo ko suka fara girma ya kamata a koya musu ilimin jima'i domin a tabbatar da cewa sun samu ilimin daga majiya mai tushe da yara sun fara wayo yawancin ilimin da suke samu daga wurin sa'o'insu ne ko kuma kafofin watsa labarai irin su yanar gizo-gizo wato intanet da waƙoƙi da fina-finai a talabijin kuma ba a da tabbacin ingancin ilimin da za su samu saboda haka tun wuri ya kamata a koya ma yara ilimin jima'i ta hanyar da ake iya tabbatar da ingancin ilimin da za su samu to shin wake da halakin koyar da yaro ilimin jima'i jima'i iyaye ne ko malamai a makarantu bari mu suma da jin ta bakin hajiya sadiya tahir a matsayin ta na uwa a zamani na yanzu ba a makaranta ake koyawa yaro tarbiya ba ko kuma in ce wani lamari na jikin da mu iyaye daga gida mu ne ya kamata mu fara koyawa mu duk wannan ba a makaranta ba ba kuma a a society ba kamar yanzu kina da yaro ko kuma in ce gaba ɗaya mace da namiji duk yanzu zamani ya canja su suna bukatan a sa ido ke za ki gaya masa lokacin da jikin shi zai fara canjawa duk da yanzu zamani ya canja mace yanzu za ka ga daga shekara tara mace take fara al'ada to kafin wannan lokaci ya zo ya kamata ke uwa sai ki gaya mata menene ya kamata ta yi har idan wannan lokaci ya zo ga yanda za ta yi ta gyara jikinta likita idan ya zo idan ya zo kuma ga wanda ya kamata ki zo ki faɗawa ki mahaifiya ita ce ya kamata ta fara sanya ga abin da yake tattare da ke kuma ga tsaftan da ya kamata ki sannan kuma daga zaran kin fara gani wannan abin ki yadda ba ma sai kin fara gani ba wani namiji ya zo ya dinga taɓa ki yana taɓa ki ko kuma yana ɗaura ki a cinya idan wannan yana faruwa ga abin da zai faru haka zalika namiji idan ka ga wani ana maka abu kaza ana wani na taba ka ko wata tana faɗin wannan kar ka dawo da wannan ka zo ka faɗa. Binta Zurmi da ke rayuwa a ƙasar Turai wata kuma ke da 'ya yar kimanin shekara tara ta yi mana ƙari da haka. Za ki ga iyayenmu a lokuta da dama ma iyaye mata sukan bai yarinya ko da karama ce yau wannan kawu ya zo ta ruga ta je ta hau kan cinyan shi gobe wancan ya zo ta hau kan cinyan shi baka san wani illa hakan ke yi ba a hakan akan samu waɗanda suke ɓata yara amma idan tun da farko ka nuna ma ka ko yaron cewa ya san cewa nan idan aka taɓa ki wannan bai kamata ba sai ki ga yaro ya taso ya san cewa nan bai kamata a taɓa mishi nan ba kuma idan an taɓa iyaye ya kamata ka ja ɗanka a jiki shi ne zai sa yaron ka ko da irin wani abin ya kasance yaro zai iya buɗe baki ya gaya maka sai ga yana da matukar muhimmanci tun yaro yana ɗan ƙarami a nuna mishi ya san ma jikin shi tukunna ko da an zo ana cin zarafin shi ya san cewa a wannan tabin da aka yi mishi an taba inda bai kamata ba. To bari da dawo gurinki a ah, malama Fatima. Shin ah, iyaye ne ya kamata su koyar da 'ya'yansu sanin cewa akwai wani sassa na jiki da ya kamata su mai da hankali a kai ko an taba su a ah, bai kamata ba kuma a wanda shekara ya kamata a koyar da yaro. Kamar kanin nan da muke tsince kanmu ne a ciki. Yanzu sai ka ga yaro da za ka gani ah, za ki ga yara ko sai an kai wasu shekaru sha kafin a ce ko ta balaga ko mene yanzu za tsinta musamman 'ya'ya mata sai ki gani daga shekara takwas ka ga sun fara kamar samun sun fara ganin jinin al'adansu me yake nufi ta balaga haƙi ne ma ga iyaye musamman uwa ya zama ta san irin wannan lokutan da duk halin da 'ya'yanta suke ciki ki fara sanin musu yaya rayuwa take dan rayuwan kamar tana canjawa ne shekara tun ba san komai ba za su ringa ganewa yaya za su ringa tsintan kansu a kai dole sai ta zama tana kusa da su tana sanin irin yanayin da suke canjawa a jikinsu komai tana fahimtar da su a kai. to masu sauraro abinda lokaci ba mu dama kenan a wannan makon amma idan allah ya kai makon gobe kasance da shirin ina za mu je matasa don jin ci gaban wannan shirin. ya sa madadin kowa da kowa musamman ma wakiliyar mu shamsiya hamza ibrahim da salaman abu da ya haɗa mana sauti ni hadiza kyari ke cewa makasance lafiya ma assalamu sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga Aisha Ma'azu da maimacin shirin 'ya mace. barka da maraicin yau kuma barka da kasancewa da shirin ciwon ya mace tare da ni aisha ma'azu. Idan ana biye da shirin ciwon yamuci a makon jiya, mun kawo muku tattaunawar da muka yi da mahaifin wata iya da aka ci zarafinta da kuma shugabar wata kungiya da ke Kaduna mai suna Arida Foundation wacce take baiwa mutanen da aka ci zarafin su ɗauki na gaggawa. To a yau za mu ɗora daga inda muka tsaya. Wani lokaci ka gane cewa an mata yaɗe. kuma sai na gane cewar an ta fyaɗe shi ne ta dawo ɗaki ta kwanta haka sai ta buɗe jikinta tana shan iska haka shi ne mata sai suka gani sai suka sanar da mu cewa wannan ne ga ainihin halin da take ciki tana yawan koda sauransu tana faɗawa an samu sauki daga nan an fara ta ɗaya daga cikin yayin mu wani ya ke wala ce ko ta faɗa mishi abin da ke faruwa ko ya mata duka shi ta fara mishi bayani akan abin da ke faruwa da ita To Hajiya Rabi bari mu ji yaya wannan al'amari ya kasance daga farko yadda suka zo suka same ki har ya zuwa wannan. Gaskiya kes na wannan yarinya da mutum biyar suka mata fyaɗe wanda an kama hudu guda ɗaya ba ya gudu an ce yana kan duk da mun aika kuma yau ba a gan shi ba. Sun kawo ƙara ne a ofishinmu da ke nan gadan gayan a Igabi local government a Kaduna Najeriya wanda mu tana mai da hankali akan ƙauyaku ta ita kowane ƙauye muna da office da volunteers an kawo karan wannan kes na yarinya ofishinmu amma a wanda suke yi na sirri a rarrafe ba a so a sani inda shi ganin mahaifinta ya zo ya kawo kara ofishinmu kuma shi ciyaman na wannan gadangayen community din ya kai wurin 'yan sanda na outpost to daga nan aka yi transferin mu zuwa rigacikun division kuma rigacikun division suka yi binciken su na farko preliminary investigation inda aka yi transfer mu zuwa state cid da yake headquarter a nan cikin garin kaduna inda aka kwashi shi kusan kwanaki goma sha tara ana yawo ana kai kawo domin ganin cewa an tabbatar da aikata wannan laifi da ake zargin su da shi kuma dukkansu su hudu sun amsa cewa sun yi aikata fyaɗe ba ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba ga wannan yarinya karama shekara tara zuwa goma. To Malam Ibrahim menene labarin diyarka? shi ne akwai kanuwar mahaifiyanta ta aure tana ziyartar zuwa gidanta lokacin da ta je gidanta ita kanuwar maman nata ta je makaranta shi ne a nan mijinta ya amfani da fyaɗe a ɗakinta kuma bayan ya yi sai ba yayan shi labari shi ma yayan shi ya yi da ita still kuma a again shi aka kira kanun su domin shi yana dan aiki na sa kai haka a sanar da shi ya kira su ya musu faɗa shi ma shi ma kuma ya ƙara yi da ita shi makai. bayan bayanan mahaifin yarinyar yaya aka tabbatar da faruwar wannan aika-aikar. medical report ya nuna daga asibitin gwamnati cewa an ji ma yarinyar nan ciwo ta zama ba budurwa ba kuma ta ma sami infection wanda sai da aka kwashi sama da wata biyu ana kai ta asibitin jaji domin samun maganin infection din da yake damunta domin har ta fara dan wari haka in ka zauna kusa da ita kuma tana jin zafi sai ta susa ga kaikayi wanda mun yi mata hiv test yanzu kuma bayan wata uku za a koma ƙara yin dan a tabbatar da babu wani wani babban lalura fiye da wanda ta samu a baya bayan wannan kuma sai aka gabatar da mu a magistri court wanda na daɗe ina faɗa shi magistri court karamin kotu ne wanda yake tabbatar da mai laifi laifin da ya aikata a kai shi gidan kasu har tsawon lokacin da 'yan sanda za su kammala kundin binciken su wanda suka faro tun daga outpost of divisional level headquarter sai a haɗa bincike shine za su kai ma hukumar ma'aikatar shari'a wata ministry of justice a dpp department of public prosecution su ne su kuma su karanta wannan bincike da 'yan sanda suka yi su duba shi da kyau sannan su ba da shawara wace kotu za a kai wannan masu laifin in aka kai sannan a fara shari'a to har yau ba a fara wannan shari'an ba wato da farko da al'amarin ya faru ya kai ga kunnen sai aka ce to a rurrufa a rurrufa a tun da na gida ne eh, gaskiya kuma dukkanin mutanen da suka yi wannan a kawunanta ne a shi ɗaya ne kawunanta su kuma sauran yayin shi shi ɗaya ne aure da ƙanon mahaifiyanta su kuma sauran yayin shi To wani irin mataki hukumomi na gwamnati suka ɗauka kama daga na shari'a na jami'an tsaro da kuma masu kulawa da al'amuran da suka shafi yara da mata a jihar. A gaskiya matakin da suka ɗauka shine gaskiya mu iyayen yarinya gaskiya ba mu da karfin da za mu iya ɗaukan yanta don gaskiya mu mun su ma mu janye amma da ikon Allah Hajiya Rabi Salisu Ibrahim da ta shigo ciki abin tsundum ta dinga amfani da kuɗinta har zuwa state CID kuma har yanzu sanan a hannun jami'an tsaro ba com kai sama to me ya kamata a yi abin da ya kamata a yi gwamnati ta dinga budget akan abin da ya shafi fyaɗe yanda ake budget akan lafiya manoma harkan corona ita ma wannan fyaɗen ta zama annoba ya kamata a fitar da wani tsari wanda za a sauƙaƙa ma hatta su 'yan sanda in ma moto ce kowane local government ya zama an ware wanda za a dinga kai komo koko daga cikin kuɗin al'umma na haraji da ake tarawa ya zama kowane local government suna duba division kwaya nawa ne a karkashin su shi harkan fyaɗen nan idan an kawo ya kamata a dinga ba 'yan sanda mai da za su dinga kai komo gurin tabbatar da bincike da kame masu laifi wani lokaci in an yi sai ka ga ba a kama ba sai kun yi ta dawowa kuna cewa an gan anan an gan anan to hanyoyin da za su bitin da ba albashin su ma za su cire su yi wannan ayyukan ba ya kamata ya zama gwamnati ta samu musu asibitocin nan waɗanda ba salama center ba dubu hudu dubu biyar ba karamin kuɗi bane a gurin ba kauye saboda zai iya siyan takin gona da shi a ce to an mai aka fyaɗe ka ba da wannan dubu hudu a mai aka waje wanda ya mai aka fyaɗe kana jin haushin shi ka biya kuɗi shi ma a mai gwaji kama yakka ka biya wanda ya ma in su biyan ne duk sai ka biya ma mutum biyar an gwada su sannan a gwada yakka kai da aka ma yakka fyaɗe wai haka doka ta ce to irin wa'annan abubuwan yana sa mutum ya ce ba ni da shi na yafi. wani irin jan hankali za ka yi wa iyaye a matsayin ka na wanda hakan ya faru da ƴassa gaskiya mu rage barin 'ya'yan mu suna tafiya a wurare wanda bai kamata ba su kadai don wannan abubuwan shine ce kusan wannan matsala da ke faruwa da yaran mu sannan kuma magana tallace-tallace da ake samu yara gaskiya shi a bari don bai da amfani ga baki daya sannan kuma maganar makaranta ya kamata iyaye su lura da makarantun makarantar yaran su su tura yara a makaranta su makaranta ko ba tare da suna bibiya ba in samu ne a samu mai hankali a gida da yar karin ya zuwa makaranta lokacin tashin su yayi asali tashin in akwai mai hankali a gida ya je da su zuwa gida daga cikin waɗanda aka shiga hannu waɗanda suka aikata fyaɗe wasu irin bayanai suke ba kula dalilan da ke son su aikata wannan na ji daɗin wannan tambayan saboda duk sanda aka kama mai laifi muka je gurin 'yan sanda ko civil defense muka sa a fito mana da wanda suka yi laifin bayan an kamo su nukan tambaye su ce dan Allah me yasa kai fyaɗe wani ya ce shirin shedan wani kuma kila boka ne ya bashi sa'a wani kuma zai ce miki sha'awa ne akwai guda ɗaya da ya taba ce min kwaya ne in sun sha kwaya sai su ga karama yarinya ta zama babba wani ma ya ce shi sai ga yarinyar ta fi ni girma shekaran ɗaya da rabi ya ce wallahi tana kwance tana bacci mamanta ta tafi islamiyya shi kuma yana shigowa gidan ya ga yara ne zalla akan kujeran maman ya mata sai da aka mata sojiri hudu a jikinta har yanzu tafiyan ta ba daidai bane akwai maganan tsafi akwai kuma wanda suke kawai sha'awa ne suke da shi na hauka wanda muna zuwa a gwada su babu wanda hayo muka samu mai tabin kwakwalwa akuya baya bin akuya jarirai amma sai ka ga dan adam ya je gurin yarinya yar wata shida mayar mata da famfas wannan wani irin bala'i ne sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ko ke kake gani za a magance wannan matsala hanyar magance wannan matsalan shine iyaye su kula da amanonin da aka ba su musamman masu yara tallace-tallace da kuma tura yara domin a kula miki da su koko yara suna wasa ki ce su fita ba kya san ganin su koko a kanin baba makauci saboda fyaɗen nan fa ba bai cika durowa daga sama haka kawai ba a san shi ba yayi ce wanda aka yarje ma aka aminta da shi me kake gani ya kamata gwamnati ta yi domin ganin cewa an shawo kan wannan matsalar banda gwamnati akwai kuma malaman addini da kuma al'umma. rawan da za su iya takawa musamman malamai shine wurin jawo hankalin mutane musamman duk wanda wannan abin ya faru da shi ba daidai bane a ce za a boye ko a ce za a rufe ba ko da wannan abin bayi yiwuwa a ce wani ya zo can daban ya ya aikata wannan aikin sai dan gida ko kuma wanda aka yarda da shi a gida don haka duk wanda wannan abin faru da shi ya kamata a fito a bayyana shi duniya ta sani saboda gobe ma wannan da ke shirin zai yi zai tsoron yi ganin ga wani ya saman tsoron. Duk wace irin kunci kake fata a ɗauka. Kuncin kenan kamar yadda kuncin jihar kaduna ta yanke hukuncin na zuwa da wannan inji na daga kuma fatan dukkan ta kuma za ta buta hakin da su ma musu su ma su ji abin da suka yi aikata. to mi sauraro anan nan za mu dasa aya a cikin wannan shiri namu na ciwon mace a wannan mako sai kuma makon gobe idan allah ne kowa mai komai ya bamu iko ku sake dawa da wani sabon maudu'in. yanzu a madadin lokacin ma'aikacin sashen kausa na muryar amurka musamman ma bakin namu da kuka ji muryoyinsu sai kun yi Weathers Russian. Ni Aisha Mu'azu nake cewa a kasance lafiya. Masala. mu na musamman a wannan makon. Gana ta gaskiya a Najeriya sha'anin tsaro ya taɓarɓare fiye da duk yadda kake zato ga kuma hujjoji bayyanannu cikin mako guda kacal sai da aka tara hanyar kaduna zuwa abuja har sau hudu kuma kowane lokaci zai kaga ta ritsa da wani ya rasa ransa ko kuma an yi cikin daji da wasu an sace ɗalibai na jami'ar Amadu bello ta zaria su tara sai da suka yi kusan sati biyu kana iyayensu suka dan tattara abin da ya samu suka biya diya aka sauko su a dai wannan daren da aka sace waɗancan ɗalibai na jami'a an sace wasu su tara amma su allah ya tarfa garin su nono jami'an tsaro sun ruga sun bi su a guje akan kari aka je aka ceto waɗancan mutane yankin arewa maso yamma da ya hada da katsina zamfara sokoto da kebbi labarin da ke bakunan jama'a shine 'yan bindiga sun kai hari can sun tada wancan kauye sun kashe wannan sun kashe wancan a baya bayan nan kai in ce muku daren juma'an nan da ta gabata shekaran jiya kenan 'yan makarantar sakandaren kimiyya da ke garin kankara aka sace su aka kada su cikin daji tamkar dabbobi haka suka yi ta tafiya cikin dare suka kwana biyu da wuni suna tafiya jiya allah ya tsira da wannan yaron da za ku ji hiran da shi suna na usamu aminu mali sankara kai dan aji nawa ne a makarantar? ni dan aji biyar ne eh. sssu kake ko allah sarki eh. wai eh, bayan da kuka fito prep da suka fara wannan harba-harba a lokacin ne suka kaɗa kuka yi daji da su Tune bayan mun zo mun dawo daga united States, muna zaune a cikin hostels wasu sun fara cin abinci wasu kuma sun biyu za su fara za su yi wanki mm. to a wannan lokacin muka fara da an fara wannan halba-halba bayan an yi halba-halban kayan su kai su gowa makaranta yi da muka yi da mun hito waje daga cikin houses mm. kana he kuma aka ce mu koma ciki mun koma mun kulle ko ina sai aka rika ce wani aika sun sun shigo cikin makaranta sai muka hito daga cikin makaranta bayan mun hito daga cikin bayan mun hito daga cikin houses din mm. kowa ruga mun ruga har mun haura katanga sai a karkace mana mu dawo mu dawo mu dawo mun ɗauka 'yan sanda ne ko sojoji wanda za su taimaka mana sai bayan an mun daddawo an tattara mu wuri guda suna yi fara yin magana ya muka zai yan filani ne suna magana ne da hausa kuma kayan sojoji ne wasu sanye da kayan sojoji su kuma fasinan ne kayan gida suka zagaye mu sai suka kaɗa ku cewa ku fita kawai sai eh, suka kaɗo mu ta bakin gate lokacin da za mu fita ta gate sai muka idda wani an halbe shi ina ta dan sanda ne aka halbe mm. wanda aka halbe din nan ina mm. nan kwance muka raba shi ta gihe muka hita duk gasan nan sun sa na yi habba shi da su yan bindiga din ni hita mun dauka gari za su watsa mu ashe daji za su yi da mu duka hanyar zango da mu wannan furotu ta yi zango suka damu suka ce ni ta tahiya kawai wasu gaban mu wasu gehen mu wasu bayan mu haka suka zagaye mu muna ta tafiya bayan mun yi tafiya mun yi nisa saman frozen nan mm. sai suka yanki daji kuma ka ci gaba da tafiya da mu mu san inda mu kai wa. Kuka yi tafiya cikin daji? Eh, bayan mun yi sa cikin dajin nan mun sha tafiya mun duk da muna tafiya. Hmm. Sai muka kawai muka muka ta an fara zazzaunawa. Sai aka ce mu zazzauna da muka daga kan mu sama gaba gaba shina ne jiyar da yawa. Sun riga sun yi fashin duk sun sun da mashinan. Mutane ne a saman mashin sun biyu. Sun yi tunanin 'yan makarantar ba su da yawa ne sai su ɗora mu a mashin. Eh. Duk su loda mu a mashin. sai sun gama shi nan ba su iya ɗauka mu sai suka ce kawai a kaɗa mu ta ƙasa da su gaba da tafiya da wannan wuraren. ya tafiya ta kasance. to daga nan dama sai muka ga wasu mutum za su kai shida ko bakwai wanda ba 'yan makaranta ba manyan mutane. Hmm. an an sako su cikin mu to bayan an sako su cikin mu muka da yana waya yana cewa goga ga wasu nan mun kama a sake su ko a halbe su to sai ogan ya ce a sake su tafi kawai mu tun da gurin mu suka zo a sake su kawai su tafi wasu suna cewa a bari ta za a jalis kawai a halbe su yanzu sai wani ya ce a tun da oga ga yanda ya ce kawai a jalis su tafi sai aka bar su suka mu kuma an kaɗa mu cikin daji suka ta tafiya. Sani Sha'ib Malafashi murya Amurka daga Katsina a Najeriya. nasar masu saurare da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki har da a dawo lafiya na baba yakubu makeri wanda zai zo muku da karfe 4 na rana agogon Najeriya, Nijar da Kamaru karfe 3 agogon Ghana. Sai kuma shirin amsoshin tambayoyinku na Ibrahim Ka'almasi Garba da zai zo muku a shirin yamma. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Salama Abo da ya haɗa shiri da ba da umarni alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.